C'est le lieu de me réjouir des succès enregistrés. dans la lutte Boko Haram dans le bassin du lac Shugaban kasar Niger wanne ya jinjina wa dakarun rundunar haɗin gwiwar kasashen tafkin Chadi saboda nasarorin da aka samu a yaki da ƙungiyar Boko Haram ya bayyana gamsuwa da jarumtakar sojojin da ke wakiltar Niger a wannan runduna saboda haka ya ce sun cancanci isa daukar da lambar yabon zaman lafiya Prix Mandela de la da aka bashi a ƙarshen watan jiya lokaci guda da wasu shugabannin Afirka da suka yi fice a ayyukan zaman lafiya. le prix Mandela pour la sécurité dont notre pays vient d'être honoré. Wannan yunkuri na shugaba Isu Muhammadu ya daɗaɗa wa wasu 'yan ƙasar ta Nijar rai saboda a cewar su yin hakan zai ƙara wa askarawan ƙasar kuzari a wannan yaƙi da ke buƙatar dagewa ba gajiyawa kamar yadda shugaban ƙungiyar ANCC gyara kayanka Abdulkadir Muhammad ke cewa. Malam Bahaushe dama ya ce tuwon girma mai shinama. Za a iya cewa wannan abin kirki ne kuma alama ce ta ƙara musu jami'an tsaron ƙarfin gwiwa da kuma saka musu rigar mutunci eh, abin kware ne wannan eh, mutum ya yi aiki a nuna cewa an yaba aikin nan kuma galaban nan da aka samu wannan yabo da aka yi ma jamhuriyar Nijar eh, dalilin ƙoƙarin da su waɗannan jami'an tsaron suka yi ne dare da rana ba gajiyawa saboda kishin ƙasa wajibi ne. A nasa gani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Ibrahim Kantama wanne ya ba da wannan tukwici da shugaba Isuhu ya ba sojojin ƙasar na cewa gaskiya mun ji daɗi to amma shi ai eh, mu a nan Nijar ana kiran shugaban ƙasa shine shugaba na rundunar sojojin ƙasa gaba ɗaya haka ake kiran shi mu abin da muke so wata rana dai ya ya ji ko da sau guda ne fagen dagan nan ya kwana ya wuni a wurin yana jinjina musu yana ƙara musu kwarin gwiwa ai wani abu da ya yi shi da duniya sai ta shaida su kansu kuma sojojin su ji daɗi lalle shugaban su ne ya nuna musu goyon baya ɗari bisa ɗari akan aikin da suke. bisa la'akari da wasu muhimman abubuwan da suka faru a baya bayan nan a fagen fama da dama daga cikin al'ummomin ƙasashen yankin tafkin chadi na tunanin yaƙi da boko haram ya zo ƙarshe to amma wasu 'yan ƙasar nijar sun buƙaci a ɗauki wasu matakan ƙarfafa wannan wannan galaba a sake strategy a sake sabuwar dabara ta gano ina da ina da ina da ina ne wani wani lungu ne suke dan a samu da ai an san da suke to amma yanzu abin an tsarin rundunonin nasu gaba daya dole ne a baza masu irin bincike din nan sosai saboda a gano ɗaiɗaikun su masu zuwa suna dasa bam yana tashi mutum ya yi kwama ya sadaukar da rayuwar shi saboda kasa kenan abin da suka bari baya kan mataye kan ɗiya da jikoki to muna kira da babban murya ga hukumomin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar su kalle su kallo na mutunci ita ma wata alama ce wadda za ta ƙara ma jami'an tsaron mu ƙarfin gwiwa a ci gaban jawabin sa na barka da sabuwar shekara ta 2017 shugaban ƙasar Nijar ya yi kira ga 'yan ƙasar waɗanda suka goya wa ƙungiyar Boko Haram baya su ajiye makamai su dawo gida tare da alƙawalin ba su kulawar da ta dace ta hanyar kare lafiyarsu da kuma samar musu ayyukan sukan yi ta yadda za su ci gaba da rayuwa cikin danginsu ba tare da wata tsangwama ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.